ga watan Disemba watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya. Muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan masallacin masallacin Abdullahi ibn Abbasin wanda ke mabiyar idi Sokoto inda muke gabatar da karatun littafin mu mai tarin albarka muwattau imamu malikin rahimahullahu ta'ala. Idan ana bi da karatun muna cikin kitabu zakati. kitabar zakati ina jin za mu tashi yau babu babu zaka babu zakatil urudi zakatil urud malam jamuje bismillahir rahmanir rahim qala abu marwan عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب زكاة العروض حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريك بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر, من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله, إلى مثله من الحول zakatul urudi abinda aka ce ma al'urud jamul ar al'ar shine kaddara wanda ba kuɗi ba ba ba to ya ce kaddara ya haɗa komai sawa'un gida ne ko abin hawa ne ko abin sawa ne ko wasu abubuwa duka to al'urud nan, dole ta mu ce sai mu kasa su gida biyu akwai al'ururu littijara akwai al'ururu lilqiniya al'ururu littijara na kasuwanci to su nuhi a nan. duk da dai a babin bai nuna haka ba amma dai su ya kanuhi waɗanda aka kasuwanci da su amma lilqiniya waɗanda aka rikawa kai amfani da su mu'amala ta yau da kullun ka sai gidanka don zama ko ka sai mota don hawa ko ka sai tuwahi don sawa to waɗannan ba su da zakka kuma wannan shine kauli ingantacce game da mas'alat to amma wayanda ake kasuwanci game da su ko kurud wanda aka kasuwanci kusan jumhur za a ce gaba ɗaya sun tafi suna da zakka shine wannan babin kuma duk gaba ɗaya mazahibul arba'a imamu abu hanifa da imamu shafi'i da ahmad bin hanbal da kuma shi mai muwaffa imam malikin duk gaba da sun tafi cewa urudu tijara kayan kasuwanci suna da zakka illa dai an kashe gababin sai a samu yan tafsilatu dan bambance bambance wajen bayanai amma amsa farko suna da zakka eh suna da zakka babu wanda ya race daga cikin wannan ittifaki sai mazhabin zahiriya ibn hazmin az-zahiri shi ya kawo cewa duk abin da ba duk urudu tijara urudu dai ko na kasuwanci na ko ba na kasuwanci ba ko me ko me ko me ba su da zakka dalili ne kuwa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ce laisa alal muslimi fi abdihi wala fi farasihi sadaqa babu sadaka ma'ana zakka akan musulmi game da me a doki nai ko kuma a bayi nai yace kun ga waɗannan kaddarori na ba su da zakka tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yace inji ibn hazbin tunda bai bambanta mana bai ce illa an ta takuna littijara ba bai ce haka ba ai saboda haka babu amma masu mai san masa radi sun ka ce a ibn hazbin ka sa amma ka'idarka kamata a ce ka ce urudut tijara suna da zakka shi a ka'idar ka saboda ka'idar mazhabin a ibn hazbin kowa ya sani la kiyasa ko ba a kiyasi ya zai ɗauki gida da mota da tuwahi da mi da mi ya yi kiyasi akan farasu da abdu alhali cikin hadisin da farasu da abdu ya yanka faɗi to ina samu hujjar wasu su ko ba a samu zakka tunda ya ce la kiyasa ya an ce gidaje an ka ce motoci an ka ce kayan kayan ayyuka aka ce kaza ya ce ba su zakka don mi ya ce don annabi ya ce laisa alal muslimi fi farasihi wala abdihi sadaka to su waɗannan farasu na ko ko abduna suka ce ya saban ka'ida ce ka'ida ta biyu ta ta zahiriya a yi umfani da zahirar lafzi ka a yi ta wuri dinai to zahirar lafzi Allah ce ya yi khud min amwalihim to ma huwal malu yanzu ana cewa malu ayi yi ta'arifin malu amma a hidda gida a hidda motoci a hidda tuwahi kuma ga su kana sai suwa ka samu miliyoyi kana da motoci ka sai su miliyoyi kana da kan kanhunna yi abin ga miliyoyi amma a ce duk ba cikin malu to mi an malu in waɗanda ba zan malu ba mi an malu za ka ce saboda haka nan zahiriya ma ta saba ka'idarta ka'ida ta farko ta yi kiyasin sauran malu ala farasin wa abdul ta saba ka'ida don la kiyasa ta zahiriya ka'ida ta biyu ta yadda zahirul lafzi zahirul lafzi cewa ya almalu to kan haka jumhuru sai suka saba ma wannan suka ce akan haka sai dai a kula da kadiyar sosai ba ta da hadisi marfu'an zuwa ga manzo sallallahu alaihi ya ce wa zakatul urudi koko ana zakatul urudi koko zakatul tijara a fahimta kullun na am yaka tahowa to sai malamai su shiga ciki su yi ta tafsili amma babu wani wanda ya ce zakatul urudi a yi kayan urudi Urudu tijara ko urudar zai tijara a yi mi a yi zakka babu sai dukan su fatawa an ka samu daga sahabbai da tabi'ina fatawar sahabbai muna da fatawa guda biyu ta sahabbai abdullahi ibn umar yana da fatawar cewa ana karɓar urudar tijara umar bin khattab yana da fatawa ana cewa ana karɓar zakka ga urudar tijara cikin sahabbai mun samu biyu ko cikin tabi'ina ga abdullahi abdul aziz abdul aziz umar bin abdul aziz ne kasu in ce umar ibn abdul aziz ga shi shi ko yana da mi yana da fatawat ana mi ana karɓar zakka ga urudar tijara to daga nan haka gangaro zuwa da zamu ambata kila fahimci wannan to wannan yanzu ba asarin Umar ba ba asarin Abdullah ibn Umar ba asarin Umar ibn Abdul Aziz na malam zai kawo mana malam yace haddathani an Malik an Yahya ibn Sa'id an Zuraiq duka Zuraiq yace ko zayu an ka fara faɗi ko ra'un zayun ko Zuraiq ga wani bugu Ruzaiq bi taqdimir ra'i kuma sun ce shi a muwadda din Yahya ibn Yahya hayan laifi to kuma ga ita ce a gaba gare mu amma kuma kun ce ittifaqan duk da zan yi ambata ko amma sun ka ce a mai tamhidi ya ambaci haka nan Imam Zurqani ya ambaci haka na cewa a muwadda ta Yahya ibn Yahya ya ce Zuraiqin wal asahhu Zuraiqin bi taqdim az-zai ala ar-ra'i amma Yahya ibn Yahya al ya ce Ruzaiqin ya yi takadimin ra'i ala ra'i to kila yana yiwa ko gyara aka yi ko ko yaya ko ko waccan nuskar ta su take haka mu dai ta mu ta habi ne hayalla laifi zayin agaba ko na an zora ibn hayyan sunansa sa'id sa'id ibn hayyana zuraiqin a laqabina zuraiq a ɗabaka shi ta hadisi sadukunna hadithu hasanun kenan ko sadukunna to wa kana ala jawaz misra fi zamani alwalidi wa sulaimana wa umar ibn abdul aziz to nan wa shi zuraiq wanda muka magana akai ya kasance ala jawaz misra shi akan wurin karɓar zakka na misra jawaz misra wurin karɓar zakka shi wanda kama a sa'i ehe amma dama inda aka cewa jawaz inda aka sata ana sa ta tsakanin ƙasa da ƙasa a kula masu su tsallake ko su gudu su kauce ma ba da zakka to sai a sa a shiga shigowa ko hita ƙasa sai a sa waɗanda ka kula da mi da waɗanda kamar irin zamani yanzu kun san akwai masu kauce ma biyan haraji ko biyan custom duty ko su kama biya ta daji da sauransu ba su biya hanya halittacciya ko don ba sun su biya custom duty ko kuma don kila kayan ba na halal bane a ka'ida hukuma nika magana yawwa to kaga sai a to to sai ya ka ga haka ran gwamnati to sai ta sanya wuraren hita to boda za mu ciya ko yawwa sai ta sanya sai a sa alƙali ta hida gidanka yawwa checkpoint sai a sa alƙali ta hida gidanka kana zuwa to sai a tare a ce to ka bada bayani ina takardar ka haida zakka ko ka rubuta ma ka bayar ko baka bayar ba in ka bayar ka nuna in baka bayar zakka ba amsa anan ko to shi at jawazi misra daga jaza ya juzu na na tsallakewa an gane ai wa kana zuraiqun ala jawazi misra shi wannan zuraiqu yana bisa hanyar da ya karbar zakka ga masu shige da fice fi zamani alwalidi wa Sulaiman a zamanin walidu da zamanin Sulaiman Dukansu su ɗiyan abdulmalik ibn marwana na ehen wanda ya fara riko alwali ya fara rikawa ya yi yan shekaru ina jin biyu ko uku ya rasu sannan suleiman ibn abdulmalik ibn marwan shi ma ya rika to lokacin da suleimanu shi ya khalifa to umar ibn abdulaziz shi ko sai aka nada shi gwamnan madina to lokacin da ya zauna gwamnan madina ah, suleiman yana gab da bisa gadon mutuwa sai ya ce to yana ganin babu wanda ya cancanta ya hau kujerar ga a wajen adalci da kaza da kaza da kaza sai Umar bin Abdul ya ce ina kyautata zato garai to kan haka kuma haka al'amari ya kasance yana rasuwa shi Suleiman ibn Abdul ibn Marwana sai an ka ɗauko Umar ibn Abdul ibn Marwana sai an ka aza shi ne khalifa a kula sosai da Walidu da Suleiman uban su guda wa baban su shi kuma Umar shi baban shi Abdulaziz to da Abdulaziz da Abdulmalik din can mahaifin um, Walidu da Suleiman su biyu ɗin Marwanu na a fahimta kenan mhm. to jere suka zo kenan Walidu shi khalifanci yana wucewa Suleiman ya hau yana wucewa Umar bin Abdulaziz ya hau na yace wa kana zuraiqun ala jawaz misra zuraiqu yana bisa wannan mukami na karɓar zakka ta shige da fice a wani lokaci fi zamanin walidi wa sulaimana wa umara ibn abdulaziz haka na yasa haka na ku fa zakara to shi ambata mana shi zuraiku shi ka ba mu labari yace wata rana anna umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz ka taba ilaihi ya rubuto musu ya rubuto masa takarda ta bada umurni a matsayi ne na wani mai aikin harkar hukuma ko ba haka ba to khalifa al-azam na gaba din sai turo mai takarda me yake ce masa anin ka bincika ka duba man man marra bika min almuslimina duk wanda ya biyo ta kan ka. daga cikin musulmi ya ratso wurinka fa khudh ma bahara min amwalihim ka karɓa ga abin da ya bayyana gare ka na dukiyoyinsu abin da ya gabatar ma ga zahiri dai ga shi akwai mimman yuriduna min at-tijarati mimman yuridu mimma yuriduna min at-tijarati dukiyoyin da suna nuhin kasuwanci da su su fita daga kasar sai su san wasu abubuwa su dawo min kulli arba'ina dinaran da duk wanda abin dukiya ce ta kai dinari arba'in to ka karbi dinaran dinari gare arba'ina dinaran dinaran na farko tamizi na na adad na kirge na kirgen arba'ina dama hamsina arba'ina duka da sauransu tamizi nashi sai a ce mi sai a ce kaza sai hito eh inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahran shahran sai a ce tamiz ko mhm. amma shi ko dinaran din nan na biyu maf'ulun bihi na nami na kus can fi'ilin da ya gabata fa min mimma bahara min amwalihim mimma yuriduna min at-tijarati min kulli 40 dinaran fa dinar sai a karbi dinari guda a kula za mu hidda hukunci uku ciki mamali ya ɗau guda shi an muhallu shahar da ya sa kawo hadisin fama na kasa duk abin da ya ragu daga dinari arba'in fa bi hisabi zalika ai ta lisahi ali safa duk abin da ya ragu mana ya zan dai cikin lisahi kuma haka zai yi don kana dinari arba'in a kasa arba'in a bada ɗaya wanda adda dinari talatin a kasa arba'in a bada ɗaya har yanzu dai babu wanda an ka zalunta ko aka rage ko aka kara masa fa ma na kasa fa bi hisabi zalika duk abin da ya ragu a ita lisahi dai hatta bluga 20 dinaran har ya kai dinari 20 dinari 20 ba shi ayyanka ba shi an ka kwatanta da hamsu a waƙi ko wukiya biyar ko to har ya kai to a saurara ba in na kasat in ita dukiyar tarrage tarragu daga sulusa dinarin sulusin dinari kan dinari ishirin can ragu to in raguwar ta kai ɗaya bisa uku na dinari sulusi one na dinari fa da'aha kakka karba kakka an zakka an samu dinari goma sha tara ko da uku ko kuma da biyu cikin uku goma sha tara da sulusai dinarin to ka a karbi zakka an fahimci lissahin kaka karba wala min ha shay'a kada ka karbi komai nan fatawa biyu muka so mu samu ko ko fatawa biyu ko uku mun ka samu amma kan guda muka magana shine mi shine ashe masu yuridu na min tijara masu kasuwanci su dauko dukiya sai su wani abu su sai su sawo su sayar ana karɓar zakka ga me ga kayayyakin ko sawa'un an sayo kayan ko ba a sayo ba ana karba wannan shi an halu shahidi amma cikin mun samu abu biyu na farko mun samu ya ambata mai dinari arba'in ko shi a ka'ida ka a wuce arba'in a'a abinda a ka'ida wannan bai da mafumi cewa da ya yi minat tijarati min kulli na dinaran dinaran to na dinaran bai da mafumi baka cewa in sun ka wuce arba'in ba a karba ko ba haka ba baka cewa haka nan kawai da ya ambata mai na kila Allah kalli abinda galibiya ta 'yan kasuwa ka wucewa da shi a kula sosai amma kasa fa kasa ka yana da mafumi shine dinari 20 shi kan in yanzu kasa ga dinari 20 to ba a karɓar zakka ko to amma akwai nan imam mali ya saba ma wagga fatawat a wurin a wajen 20 dinaran ina saba mata Umar bin Abdul Aziz cewa yayi fa inna qasat sulusa dinarin idan an ka samu ragowar sulusi sulusi ya ragu to ka karba to in abin da ya ragu bai kai sulusi ba fa, kamar rubu'i ya ragu an fahimta dan kaɗan na ya ragu ga imam malik duk abin da ya ragu an ishiri na dinaran to bai da zakka ba su ya kai sulusu ba a fahimta kuma shine mi shine fatawar jumhuru kai shine daidai da hadisi duk manzo sallah sai ya ce a a walaysa fi fi ma duna khamsi awaqin sadaqa duna to duna ko ba ta da akallu ba ta da akasau an gane duk abin da bai kai ukiya biyar ba bai da ne bai da zakka ko da da taro ko yan ragu bai da zakka a fahimci wannan shi yasa bai riki mafu na wannan ba na cewa sai tulusu yace duk abin da ya ragu daga khamsu awaqil qalla aw kasura to bai da zakka ma dama da ya ragu a fahimci karatun wa man marra bika min ahli dhimma wanda ya biya kanka ta ahli dhimma kafirin amana wa'inda su ba musulmi bane kuma daga cikin ka'idar zakka ya zama musulmi ko ba haka ba khuz min amwalihim abamirihim musulmi kenan ko to su ku ahalin zimma zakka karba gare su ko ba zakka ba a ba zakka ba ana karba kharaj gare su yace wa man marra bika min ahalin zimma duk wanda ya biya bisa ga hanyar ka daga cikin ahalin zimma fa khuz mimma yudiruna ka karba daga cikin akula yudiruna haka ya muku yudiruna idan ya kasance suna saye da saisuwa idara ina jin waccan na farko yuridu na yace ko mm-hmm. wannan na ko duk na ko to ni ga nuska ita ta can farko yuridu na yace ke sa ne karanta muku haka nan ah, mm-hmm. amma ga nuska ta ta malam Mustafa yace duka yudiruna na to kuma ita ta daidai ga karatun da muke yi ba abinda muka kula muka muka nema idara muka nema yudiruna yudiruna dun zakka ta urudu gida biyu take akwai zakka ga urudu amma in ka ce urudu lil idara abinda idara waɗanda aka motsawa a saye a sayar a saye a sayar amma in ya zan ba lil idara bane shine a ka sawo lil lufsi ko lil qiniya ka rike ka aje kai mu'amala ka da su to ba su da zakka kila an fahimta saboda haka idara muka rihi ba irada ba Eh, amma nuskar tau haka ce irada eh wa man marra bika min ahli zimma fa khudh mimma yudiruna min at-tijarati min kulli 20 dinaran dinara duk wanda akafirin amana ya wuce kan hayarka in dai yana kasuwanci da dukiya tai to ka karbi su ko kima ka karbi da bakin dinari 20 in dukiya tai ta kai dinari 20 kimanin zakka to ka karbi dinara an gane ba ka karbi dinaran fama na ƙasa fa bi hisabi zalika hatta yablugha asharata dananiyar abin da ya ragu ga goma da ishirin ko ya ragu a karba daidai ɗaya bisa goma ɗaya bisa ishirin na abin da ya zo da shi dan nan yana raguwa yana raguwa har ya kai dinari goma in ya kai dinari goma fa idza naqasat thulutha dinarin idan ya ragu ga dinari goma fada'aha wala ta'khudh minha shay'a ka kyale shi ka kaɗi komai abin da muke magana akan zakka na farko shine zakka wannan na biyun ahlud dima ba zakka aka ce mai ba a kula ba layin zakka na ba layin kharaj na ko ko min ma yu'khadhu min tujjari ahalin dhimma ko min tujjari al-harbiyyin akwai wannan ka'idar wannan za mu samu in muka zo kitabul jihadi na muwatta imam malikin yayi magana kan ahalin zimma. yanayin zaman su abin da aka karɓa gare su haraji da yan kasuwarsu, da komi da komai ina jin kuntuna can cikin bulugul marami abin da mun kai jizya mun kai jizya daban kharaju daban ma yu'khadhu min tujjari ahli zimma daban jizya ana karɓar ta ga duk kahirin da an karin jaya ya miƙa wuya ya ci yayi saranda amma yana neman alhorma a bashi addini ne amma da duk abin da aka azamai a azamai kuma ya yadda da gwamnatin musulunci ta jagorantai ta kafa kowace irin doka ta gada ma zai biya zai da'a to kan haka sai a bashi da addini ne sannan azamai shekara shekara ya rinka bada dinaru, wa ala kulli hamil halimin dinarun aw lahu mu'afiriyan ina jin kan mu manta da wancan bulugul maram ba da dade mun kai karatu ne ba to wannan shi aka ce ma jizya mu bambanta jizya sai kahiri to sannan akwai ka'ida su kuma ma yu'khadhu min tujjari ahli harbi su ko a'a kasar daban kasar daban ko ku ahli zimma a'a su ahli zimma ne suna cikin kubancin abin da aka ansa na shekara shekara dinari sai zanni sai zan suna sana'a suna mu'amala cikinku, suna cin albarkar kasuwarku, ku su je kasuwar su yi saye da saisuwa su hau titinku su sha ruwan wanhunku su yi unhuwan da lantarkinku su yi abin da duk suka so ga duk abubuwan kayakin more rayuwa naku ko ba haka ba to sannan sai a karɓar mai dinari sannan shi ko wancan talaka wanda a gida a karɓar mai dinari ina bambanci sai an ka ce to dinari sai a zashi ga kowa shi a jizya to shi ko wanda yana da extra wasu abubuwa da yake yi to shi ko aza mai wannan babi badin kharajuna da kuma ma yu'khadhu min ahli zimma wa min tijjar al-harbiyina sai a ce to duk wanda ka sana'a ta sai da suwa in cikin kasan musulmi yake ya kayanta shi har da shi nan yake a fahimta to ana ansat ushuri ko a ɗai ko ɗai bisa goma ko ɗai bisa ishirin ga duk abin da yake sana'a a fahimta sosai ko ɗai bisa goma ko ɗai bisa ishirin na dukiya ta yi. a fahimta inda shi da rayuwa ta da zama ne da ci ne da sha ne duk cikin da'irar musulmi yake idan kuma a'a ƙasarsu suke tasa ta kansu wadda can su ɗai na wasu wasu kuma ƙasarsu ta amma ƙasar musulmi zai shigo to shigowa ya tsallako boda kahire shigo ƙasar musulmi to shi ko sai a karɓi rubu'ul ushuri ina fata mun gani eh sai a karbi rubul ushur dazu ushur yanzu rubul ushur an fahimci wannan idan kudanga idan ahalul zimma ne idan kuma mayaka na fada akai da su kuma fadan bai tsaya ba daga cikin ana fadan sababu an yi sulhu ko ba a yi sulhu ba suka nemi su zo kasakku su sai wani abu ko kuma su wuce wata ƙasa su sai wani abu wadda ba ƙasar ku ta ba amma ta ƙasar ku za su ratsa an fahimta ai to wannan shi ma za a babe ne daban ma ukhadu min tujjaril harbiyina duk mu kiyaye wadanga kuma babu bukana a babin masalihul mursala suke a babin samun ma gwamnati dukiya da kuma mi da kuma a yi ƙoƙarin tawe kahirci ta kowane hali wani saboda ɗaya wahala na iya sa ya ce to kai ya bi kahircin ga ko saboda ɗan wahala kuma an hana mai ya ɗan wahala sai ya dai duka ba abin yi na ba Allah samu gani to anan gaba ta biyu ba jizyata ba a kula sannan ba zakata ba abinda ma yu'khadhu min ahli dhimma al aka ce mai ko ke kharaj ya bambanta da ma yu'khadhu min ahli dhimma a kula sosai sai cewa ce wa man marradika min ahli dhimmati fa min mimma diruna min at-tijarati min ashirin na dinaran dinaran fa نقص فبحساب zalika. hatta yablugha asharata dananir fa in naqasat thuluth dinari fad'ha wa la ta'khudh minha shay'a an gane karatun ba zakata ba wancan shi azzaka to sai mu kula sai ce waktub lahum ka rubuta musu in ka karbi abu to ka tare mutun yanzu ta amshi zakate ka ce wuce to in wuce can wani tareha sai ce wa katub lahum ka rubuta musu min ma ta kudu min ga duk abin da ka amsa gare su ka rubuta musu kitaban ehe rasit ko wani littafi mai nuna sun biya ko ba haka ba duk inda an ka tare su ko wani wakilin sarkin musulmi ko wani wuri sun ka fada duk inda an ka tare su su nuna a sa det daga ran da sun kai biya ba su koma biya saboda an sa det ila mislihi min alhauli sai an kai shekara ta zagayo daidai wannan date na wata shekara sai a rubuta an karba daga biyu ko da tara ga watan safar ba yau ba kenan tara ga watan safar 1436 an rubuta an shi ke shikenan a bashi abite kwattarai kai ka ka haida zaka mun gana yawo ai haida zaka ina rasit na kabiya sai ya nuna shikenan awo an gani shi shikenan in ya ƙetare da kwana biyu ko kwana uku an sani kun zo duk tsari tsarin musulunci dibi an yi wannan tun shekara ya da dubu ko ba haka ba ya da dubu wanda middle eh, ages din ga da tura ka ta wadi al-qurunul wusta wai sanda duniya take duhun kai to tun kamun sannan mu ga muna da wannan tsari eh illa dai kawai muna mai da kanmu kamar awaki haka nan kara zube sai mutum bai san komai ba kuma an ka ce zo ya wani tsari har yanzu kasar gashi muke ciki malamai da sauran dai almajirai yan uwa dai da sauransu kullum an ka ce ga wani tsari na harkar gwamnati ce babu ya tsari dagutu na tsarin kahirai na tsarin mi tsari ne ko ya yi sulam yadda bai sani ba duk waɗanda tsari tsari musulunci ya kawo su in ya kawo ta kungiya ta ko wata ya abubuwa an ka ce ya jista ya ce ai harkar kahirai ta ko makaranta ga ita islamiyya an ka ce sai ya registration ya samu lauya ya tsaya mai yayi ko ba haka ba sai ce ai kahirci na yana kaza kaza ga dokoki a zamanin annabi ai haka nan kaza haka da ce ma ko ba haka ba a dan taba tahiya sai a tuhumai ko ba haka ba sai a ce wani dan ganna masu su kawo wasu matsala a zo a yaye su ko ba haka ba sai kuma ya ba mutane aiki ko ko wasu abubuwa su zo na gwamnati yana da haƙƙi a ciki sai a ce kowa ya zo duk wanda adda haƙƙi ya zo dan ƙasa ko ba haka ba in ya zo ya gabatar sai a ce ina shaida kayan station ɗinta ina lasin ina kaza bai da komi a hannu ko ba haka ba shi ar ne zokakke katahi katahi da ya cikin unguwarku ya shirya komai sai ya kai a bashi ko ba haka ba kaga duk irin waɗannan kuma ban ban sani waɗanga tsare tsare duk musulunci ya zo da su Allah samu gane wannan hadisi mun samu ne mun samu zakatul urudi malam jamuji qala malikun الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو, أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه فإن باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة نعم حجة يوتي إمام مالك كان أنا زكاة العروض mun ce hujja ta ɗaya da ta biyu akwai su amma bai ambace su ba ko hadisin Umar bin Khattab da sannan hujja ta biyu asari na Umar ibn Abdul Aziz wannan da ka gama ko hujja ta uku inda duk su Imam Malik na da wannan gwamnati shina bugun duk wanda ya gitta mai ga wannan matsala kuma da ya gitta ma idan ta dole kai shiru ita ya gitta ma Abu Hanifa ga wasu matsaloli ita ya gitta ma Imam Shafi'i ga wasu matsaloli duk da dai ba gaba da gaba sun kai da Abu Hanifa ba almajiran Abu Hanifa amma Imam Shafi'i gaba gaba sun kai saboda wasu ƙadiyoyi duka wace ƙadiyar gata ita ce ni ita ce duk abin da adda bukata a yi shi ko ba haka ba ta ba a yaushe ba zamanin annabi sahabbai ba su yi ba tabi'i ba su yi ba tabi'u tabi'i ba su yi ba ko to ashe rashin tunda ba a yi ba rashin yi ne shi a shi a kaida shi addini ana sauya a komai ne in ko kaga ana yau tun zamanin annabi zamanin sahabbai zamanin kaza ana yau shi. to ashe yi ne shi addinin duk abin da aka si ne rashin yi shi ko ba shi addinin ba ko to ga imam malik na hujja da ahlul madina yace ni kala malikun al'amru indana al'amari a wajen mu indana ahlul madina in ka diba wannan nuskha duka suna masu shari suna ce ahlul madina ya kanu anan hujja a wajen mu al'amari a nan wajen mu fi ma yudaru ga abin da aka saye da sai suwa yudaru ana saye da saisuwa min al'urudi na kayan kaddara littijara don kasuwanci motsa su da aka yi kasuwanci aka motsa su ka'ida a wajenmu annar rajula ga ka'ida shi mutum mai wannan dukiyar idza saddaka malahu idan yayi zakka kuɗi ne dukiya kai ya hidda zakka bayan yayi zakka sun mashara bihi ardan sannan ya tahi kuɗin nan da hidama zakka ya tahi sai kayan kaddara bazan kwanjon kaya na ya saye da kaya ka saban su kaya tuwahi na sawa aura kikan ko ga abubuwa masu rai kamar bayi yadda ya sau aw ma ashbaha zalika ko abin da kamanci wannan duk da abin da aka so yadda ya sau dukiya ce wankakka dai sannan yadda ya ɗauke ta yadda ya so kaya ne sun ma a sannan daga ya so sannan ya dawo sannan sai da abinai to ko da ya sai su kabla an ya hula a yanayin haulu tun shekara bata dawo ba yadda ya so ya sai su ya so fa innahu la yu'addi min zalikal mali zakatan haka al'amari yake ba a da zakka ban taba jin cikin garin Madina wanda ya ce ana ba da zakka ba tunda ba a shekari ba ko hatta yaushe hatta ya hula alaihi alhaulu min yaumi saddaqahu sai in shekara ta zagawo daga ran da ya hida zakatai a kula to a kula da wani abu wa annahu in yabi zalika al'ard to kuma da al'amari yake abinda mutanen Madina suke kai ne in bai sai da wannan kayan urda da ya sau ba sinina tsawon shekaru yana na yana ajiya yana ta'ajiya lam yajib alaihi fi shay'in min zalika al'ard zakatu zakka bata wajiba in dai bai sayar ba wa in ɗala zamanu komi daɗewa amma fa'iza ba'ahu sa'ad da ya ya sai da shi falaisa fihi illa zakatun wahidatu ba zakka sai zakka ta shekara guda haka ni samu a madina al'amarin da an ka ittifaki da shi a madina ana zakka zakatul arubi kila ji wannan ko karanta مكارسة قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق صنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد الجداد ولا مثل الجداد قال مالك الأمر عندنا الأمر أقوم متن مدينة في الرجل كمتن دا yashtari yasayi bi zahabi da kuɗi ne da agare na zinariya awal warake ko kuɗi ne da agare na azurfa yana da dai cash na kuɗi sai yadda ya sawo ya sawo hindatan alkama buhuna alkama ya sawo aw tamran ko buhunan da binne ya sau aw gairahuma ko ko dai buhuwan dai wasu abubuwa ko gero ko dawa ko shinkafa ko masara kai ko albasa ya sau littijara amma dun yayi kasuwanci an gane thumma yumsiku hasane holding din su ya rike bi ne aje itikari ko idan ko ya ya aje kun ana ana haka ne shi ya kasuwancin fata wadda aka ci taka tahiya ba a sai kaya a ajiye sai sun yi tsada a sayar rashin gane karatun na to mi kasuwanci ai ka so ka sayar shi a kasuwanci ka so ka faɗi a kasuwanci eh ai suna cewa ka so ka samu riba kasuwanci amma ka so ba riba ya ce musanya ko ba haka musanya dai ta kai <laughs> baka samu ba kai kasuwanci ba a kula babu man ihtakara eh, man ihtakara zalimin ko sahihin hadithin ingantacce na kullu muhtakarin man ihtakara fa huwa khati'un afwan fa khati'un ko hadisi na ingantacce amma fassar ihtikari abba ayi ba ihtikari a wajen fiqh shina da shar'i biyu ko uku kamun ya zama harantacce na farko duk abin da za ka sayi in kana sun ya zama ba ihtikari ba ka sai shiga kakatai to bai zan ihtikar ba kaka ana ana kaka gero kaka shinkafa kaka albasa kaka duk abin da zaka sayi kaka sai ka sai shi sadda kowa na da shi ba ma bai bukata to ka saye to wannan ja'izi to kuma ka saye shi ka shi wannan ai kenan ko in ka sami za kai ka aje abin ka ya halatta ka aje ka aje har yaushe ka aje har yayi tsada shi a kasuwancin kila fahimta to sai zammi abbanbanci ne da haramtacce haramtacce ka sai abu lokacin da ana tsiya-tsiya babu shi saboda kana da hali kai mai kuɗi na wadatacce ɗan abin da an ka hissan matalakawa a sai da su kamar eh, eh, gwamnati ta ɗan sawo sai ta ɗan ba da wani abu ragi an so shi kasuwa dubu goma goma sai a ce an sai san matalaka dubu takwas takwas sai ka zo ka tara duk ka ce ka sai na talakawa ka sai sai ka aje har yaushe har ya koma tsada a rasa shi ko ina saboda kakka sayan abu lokacin da babu shi ka saba ƙa'ida na biyu na biyu kuma in ka sai ko da ka sai wancan abu lokacin akwai shi ko wadatacce to da zaran ya fara tsada an fara bukata yanzu aka ce babu shi sai an ce wata ƙasa to in ka da shi da shi in ka ci a bari aka yi nawa yake an kace dubu goma ya ci kyale su kawai ai sai kai ishirin to shi a haramu kuma haramun na biyu ka ce a yi bari sai ya ƙara tsada amma ni amma in ka sai abu lokacin wadata kai kana da kuɗi tsadat na tahowa sai ka hidda shi sai an ka sai an ka samu mi sai an ka samu wadata sai da shi ta kore kamu a kai dama matsala ga rani aka samu matsala ka sai buhunka na shinkafa ko na gero ko na mi ko na mi Sanda buhu bai wace dubu biyar ba ana nan rani dan taba tahiya sai koma dubu bakwai dubu takwas ka san suwa hakan kakkace sai ya kai sha biyar sai ya kai ishirin kaga in ka hisuwa sai a ji daɗi a yi ɗan wadatu kaga ba a sa abin ya yi ƙara Bai inflation bai ƙara tsada ana nan ana nan kamo a kai ga sabo kila fahimta saboda haka sun kasa sharaɗi biyu zuwa uku na ɗaya in ka sai shi lokacin kaka yi ya halatta na biyu kuma in an ka fara tsada da ya fara tsada kuma ka fitar ya halatta kila an fahimta wannan na uku da sun ka kawo bai daidai ba amma ga fikin malikiya suna yau maimaita shi sun ce sai ga abinci ko ga fikin malikiya wala ihtikara illa fi ta'ami suka cewa su ga fikin malikiya duk abin da ka sayi in ba abinci na ba babu illa saman ga jumhur gaba da sun ce a'a sun ce duk abin da ka wahal da jama'a tunda ai ba abinci da ka wannan jama'a ba duk abin rayuwa wanda in an rasa hai za a ci waya to in ka saye shi kan rike lokacin tsada ta kakke fitarwa to ya zan yi tikar an fahimta sosai saboda haka ka ga nan fatwa imam malik baro baro ya halatta a sai abinci kuma haka take a sai abinci ya aje in yayi tsada a sayar wannan shine kasuwanci inda na الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو لورقه نقة أو تمر أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها hatta ya hula alaiha alhaulu sun mai bi'uha anna alaihi fi zakat to yana da zakka ciki yaushe tsina ya bi'uha lokacin da ya sayar amma in ya sayar idza balaga sumunuha ma tajibu fihi zakatu in kudin sun ka ayi zakka walaysa zalika mithl hasadi ba irin girbi na ba shi girbi sadda ka girbi. ba shi an shekara ba ko sadda ka girbe sannan haka zakka ko yace ba irin girbi la bai hasudu rajul min ardi wannan mutun zai girbe ga gona tai wala misalul jidali ba irin misalin taɗi na ba taɗi kamar ana sa shi ga ƴaƴa itace ko ba haka ba irin dabino ko irin zabibi ina da cikin abubuwan sama abin taɗi su ɗaya ka ba da zakka su ko dabino ko abin da aka diba dabino da zabibi ko su dai na mutafakuna alaihi su dai na ko Mhm, ina jin su ɗaya nan an yi daidai da sauran mazahibu kun san sauran mazahibu sun ce in ba murabba ba zabibi ba to amma ga abin ɗiba taɗi ana zakat mangoro shi ne ka sun hitar zakat mangoro zakat aiba da zakat gwanda ana yi <laughs> ƙala malikun malan karanta ƙala malikun وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه يقوم نعم. يقوم يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده نقد أو عين فإذا بلغ كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه وقال مالك ومن تجر من المسلمين ولم يتجر سواء ليس عليهم إلا, صدق إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا نعم قال مالك وما كان من مال duk abin da ya kasance na wata dukiya inda rajulin gun wani mutum ko wane ne shi yudiruhu wadda yaka musanya kasuwanci ya sai ya sai suwa littijara don ƙarin kasuwanci ne wala ya nitsu li sahibi minhu shay'un kum tajibu alaihi fihi zakatu sannan mai wannan dukiya bai da wata dukiya mai yaɗo ta daban wala ya nitsu babu abin da ka yaɗo li sahibihi ga wannan dukiya minhu na daga waje ne in komi na wani abu na daban tajibu alaihi fihi zakatu wanda zakka ka wajaba ciki ne ma'ana mu bari mu za mu yi karatu ko kuma mu yi bayan da Hausa kila da an ja bakin sai ya hita urudu tijara gida biyu suke akwai abinda aka ce ma lil irtisadil lil irtisadil aswaki saye kai irin na ɗazu ka saye ka aje sai kasuwa ta ɗan tashi an ɗan samu abin ya hito sai ka suka sai suwa ko wannan kakan aje wata kaza wata biyu wata uku wata hudu har shekara wani sa'in ma ana wuce shekara gwargwadon da ya sadda abin ya kwaɗe ko ya tashi to wannan daban shi wannan bai da zakka sai yaushe sai sadda ka sayar an fahimci karatun sannan akwai urudut tijara lil wakati, kulle wakatin. ka sayar ka sau ka sayar ka sau kamar irin masu shaguna yan provision ko ba haka ba irin yan sai da kayan abinci buhun shinkafa ko ku kan abinci shinkafa gero dawa kullum sawa ya kai buhuwa yana awo kaga shi ai ba abin ga ka jira ba ko da irin wasu sana'o'i irin ta siminti in kasuwa ko ku harkar gine-gine ana yi shigo ya sayar shigo ya sayar to su kuma su kuma daban do ana zakka to yaya bambancin zakkar su abinda aka sawa aje sai an sayar yana nan aji. shekara ɗaya shekara biyu shi muka ce an wancan fatawat ba a zakata sai an saya to shi ko mai shigowa yau gobe ya hita yau kana aitowa yan da mutum biɗa dubu guda ya ce wallahi duk babu gaba ɗaya tara ta so kaya duk ga hujjibje ko so wasu shiga ba ko ba haka ba gobe ka to biɗa kaya ne ce ya biya sayar kaga ana samu la yastaqiru bi yadihi malun wala mi wala urudun kuɗi ba su zama kayan kadara ba su zama to shi kowa shi kai yuzakki ma inda kullu amin shi shekara da sai ya haida zakka to ya zai shi irin wannan wace shekara ko ko ya kamata yayi to shi na malam zai fatawa yace wanda adda kaya to ko urudu na kasuwanci bai da wata dukiya a zazza ko ko bai da wani abu na wanda ka shigowa a zaje in waɗanga gare na saye da sai suwa ya shigo ya hita yaya zai shi na malam yace fa innahu ya ja'alu lahu shaharan idan shekara ta kare zai sa wata guda ya keɓance wata guda min sanati na cikin shekara shi watan yuqawwimu fihi ma kana indahu cikin watan nan zai yi lisahin duk abin da a waje ne sai ya hana sai ya hana sai suwa ko ka a sai da komi ka a sai rikila in yana iya cikin kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku gwargwadon yawan dukiya gwargwadon kwanakin inda sun kashe kare sai ya hana a sai komai kuma a sai sa komai ya hana a bada bashi da sauransu in waɗanda bashin su ya cika a ce a tuntuɓe su kuɗin na samuwa ko ku a ba su ajali don a sani in suna samuwa su kawo da su za a yi safawa in ba su samu a ba su ajali ba su cikin lissafi to sai ya keɓance wata guda yuqawwimu fihi ma kana indahu min ardin littijara zai lisahi zai taqawim zai lisahi duk abin da abu ne na kayan kaddara wa yuhsi fihi ma kana indahu min naqadin aw ainin kaji ba sannan ya lisahi duk abin da awaje ne na kuɗi na kuɗi ko ko kayan cash min na naqadin a ainin kuɗin zinariya na ko kuɗin da ba na zinariya ba ai duk ko kuɗin ƙarawa ko kuɗin takardu ya lisa ya lisa ba da abin da a cikin store an yi lisayi suna kamawa kaza na kuɗi miliyan biyu a kuɗin hannu miliyan uku ko ba haka ba sun haɗu sun zama min miliyan biyar to in sun san haka fa idza balaga zalika kulluhu ma tajibu fihi zakatu fa innahu yuzakkihi idan duk abin da ya hada da abin da a cikin so da abin da a kudin hannu abin ya kai a shi ke shikenan sai ya buga a bara daya bisa arba'in shikenan an gane wannan kala malikun ma malai wa man tajara min muslimina duk wanda ya kasuwanci daga cikin musulmi wa man lam yatajir da wanda bai kasuwanci da mai kasuwanci da mai wanda bai kasuwanci amma da duk kudi gare su din to sawa duk daidai suke an gane duk daidai suke duk dai mai kudi an kace laisa alaihim illa sadaqatun wahidatu fi kulli amin da mai kasuwancin da wanda bai kasuwancin ba su da zakka sai ni sai ta shekara guda tajaru fihi aw lam yataj aw lam yatjaru sun yi kasuwancin ko ba su yi ba sun yi kasuwancin ko ba su yi malam jami'an hadisin ga kawai mu rufe shi kenan mun kare don mu kare zakatu almali ko zahabi wal wal wal fiddati karatu na gaba sai mu yi wani bayani kan kuɗi insha Allah babu ma ja'a fil kanzi babu ma ja'a fil kanzi حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا يؤدى منه الزكاة وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك وانا عدد سيد من صنص صودا كذا مفسر أبو ربجي حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر إمام مالك دقال مالك عبد الله بن دينار almajirin abdullahi bin umar kuma bararin bawansa yace samitu abdullahi ibn umar ji abdullahi dan umar wa huwa yusalu an kan ana tambaya ce mi akanzu eh kanzu kanzu kanzu mi aka ce ma kanzu innal ladina yaknizuna adh-dhahab wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim mi akanzu Allah gafarta malam ma hu me shi fa qala sai abdullahi ibn umar babban sahabi yace huwa al-malu la tu'adda minhu az-zakatu abin da aka ce makanzu duk dukiyar da ba hidda mazaka ita aka ce makanzu wannan shar'an kenan ko shar'an kenan ba lugatan ba mhm, ga lugatan kanzu duk abin da ka tara cibi cibi ko ka haɗa zakka ko baka haɗa zakka ba ana ce mai kanzu ko ba haka ba amma in mun ka diba wannan harshe na shari'a kanzu a shi ta sai zakkar da ba sai dukiyar da ba hidda mazaka ita kanzu ko ashe kanzu ta ko ba haka ba amma kuma za mu samu wasu hadisai suna nuna in kace la hawla la quwwata illa billahi kanzun min kunuzil janna ko kaga wancan logatan kenan taska ce wata kai an mai kuɗi lahira in kana la ilaha illa hawla la quwwata illa billah an fahimci wancan kenan amma anan a cikin babu zakati da duk an ka ambaci zakka ko ko an ka ambaci dukiya an ka ce mata kanzun dukiyar da babu Allah babu haƙƙin Allah ciki a kula sosai wal malu alladhi la tu'adda minhu zakatu kuma malu malai ya fasara ko bai ce komi ba wannan na cikin umumatu da dole sai ka samu dalili kwakwara da yake wannan karhin zaka hidda wani abu kace bai da zaka an fahimci wannan وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريره وانا حديثي ان كنتنا مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم amma imam malik nan ya kace muna shi ya tsaye da magana ga abu huraira amma hadisi na ingantacce imam bukhari da imam muslim sun kawo shi bisa ga wannan layin ya ketara daga abu huraira daga annabi sallallahu shi ya magana yawa wa da tani an malik ibn abdullah ibn dinar abdullah ibn dinar shine wancan na sama an abi salih as-samman abi salih as-samman wannan tabi'ina kabir as-samman zakwan ko ana ce mai as-samman ko a ce mai az-zayyat saboda sai da mai kai kun san samu mai ko zaitu ko ba haka ba ana abi hurairah daga babban malamin sa sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam abu hurairah radiyallahu anhu annahu kana yaqul shi abu hurairah yana cewa man kana indahu mal dukiya lam yu'addi zakata bai ba da zakar dukiyar Musila za a rikide mai dukiyar tamsili a rikidar da ita a canza mata mi a canza mata sifa mustila lahu yawmal qiyama za a rikide dukiyar na ranar alkiyama don shi a mai da ita shija'an kwamarci a qara'a mai dahi a ga kai mai dahin kai kalima aqra sanko take cewa ko kuna ce a sanko sanko amma ana sa ta ga ga daban-daban inda an kasa sai ka fassara ta da ita ya an kasa ta ga maciji ba sanko aka ciya ba mai dahi aka cewa eh saboda suna cewa suna zaurance huku suna irin magana su ta cewa ni na cewa idan maciji ya gawurta zai hidda salinta zai yi kaza zai yi kaza lokacin da ya kai baki in ya tsara sai lahira to lokacin nan kai ne yana kwallewa to in ya harba shi kenan to shine suka ce ma aqra amma ana sa aqra duk har ga mutum wanda mai bai da gashin kai da sauransu amma aqra ga maciji mai dahi lahu zabi lahu batani shi wannan macijin yana da ko ka ce haƙora zaga zabiba ko ka ce zaga guda biyu kuma adatan kaga maciji bai da zaga ko ko ko bai da haƙora a zahiri don kaga kenan irin waɗancan na lahira kenan zabiba tani eh yutawwiquhu ko ya ya summa ya akhudhu bi lihzimaihi kan cikin wancan hadisi yazo ya nade mutun ya nade mutun daga kafa ya wace jin ya yawa ya yawa ya yawa sai ya kawo ga waya sai ya kama haɓata shi macijin ya ciji haɓar mutum ya ce ana kanzuka ana maluka wannan hadisi haka ya bayyana to malam bai san muna shi nan ba ya ya ɗalubuhu wannan macijin zai kama neman mai dukiyar ranar kiyama hatta yumkinahu hayan iske shi dan kai ya kule rinka ce mai ana ka?" ni adduki yadda baka hiddan mazakka ba ashe kaga kanzu har yanzu eh eh ma da akil kanzu kenan ina jin mutsaya na insha Allah kuma kila ko ai hankuri in tambayoyin za suna da yawa ko ko Allah ya ya shawara da yake mun ita cewa mazanka lokacin to yawa kila ai hankuri sai wani sati insha Allah wani satin sai mu yi bayanai da wasu abubuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik